ok to kenan ba matsala goma kenan kin iya shige-shige ya aka kika san nan kuma hmm. wani weekend ne da muka taba zuwa da sa'id to kullum a nan wajen muke cin abinci shi yasa na san wajen shikenan dai zaki iya kiran shi yanzu a waya Oke, an bani izini kenan mm ki kira shi kun sa abin da za a yi zan ɗauke ku zan kai ku gaban shi kun yi shi bayani da kanku kun garga nan sai ku ci gaba da mu'amala da shi yawwa wannan shi ne lala haƙuri zan aika na salamu alaikum amin wa alaikum salam hajiya fatima ya kai? alhamdulillah ya aiki <laughs> alhamdulillah la kwana biyu ya kano kuma ai ba na kano ina abuja abuja kuma dala daga sai ke serious wallahi wani al'amari ne ya kawo ni shine na ce bari na kira ka ko Allah zai sa mu haɗu yiwuwar haɗuwa ma kuwa me zai hana yanzu ana ki yanzu ina wajen wani cin abinci to shikenan zan ba wa direba nan baki in yaso sai kira ki sai kawo ki ko to shikenan na gode sai na ji ka to kun ji wannan shine abin da zamu yi da ku ya aka yi ya ce zai aiko direban shi ya kai ki ina ina ga maybe office din shi zai ce akai ne dan na san da yanzu lokacin tashi bai ba to yanzu me abin yi <laughs> Roma kenan abin yi kan aike ce da plan sai yadda kika ce to kenan, kawai ina ga idan ya turo direban ki bi shi ku tafi tare saboda na tabbatar cewa idan ya gan mu tare zai iya sawa gaba ki mu ayi waje da mu idan ya zo ya ɗauke ki idan ofis za ku tafi kawai ki mun text ki sanar da ni cewar ofis za ku je kin ga na riga da na san office din shi kawai zan zan tare taxi in shiga sai in bi ku a baya zan je in samu wani waje keɓaɓɓe a kusa da wajen sai in zauna na san watakila zai ce ki dan jira shi ne har a tashi to idan aka tashi din nan za ku fita sai ki min text ki faɗa min cewar za ku fita na san watakila daga nan wajen wani cin abincin zai kai ki daban idan kuka je ki kokari ku samu waje keɓaɓɓe sai ku zauna ki kokari dai ki fara sanin suna wajen tukuna da farko idan kuka zauna kuna cikin cin abinci sai ki shigo mishi da magana ta ko Allah zai sa ya sassauto min ki nuna mishi cewa na shiga mugun halin damuwa idan ya sassauto kin ga na san da sigar da zan zo in ma bai sassauto ba kin ga kin riga da kin min text cewa ga halin da ake ciki sai in san da sigar da zan zo yanzu rumu idan muka bace muku fa yayin da kuke bin mu a baya kin san Yusuf da tsinanan gudu ya kenan ba za ku bace mana ba insha Allah kun ma kun bace mana ke dai kawai abin da zaki ki kokari ki san sunan wajen kawai sai ki min text ki faɗa min cewar guri kaza ne ni kuma zan yi kokarin zo in same ku Hello Jini. Hanta ya kike? Alhamdulillah ya aiki. Lafiya kalau ya Kano. Kano lafiya lau ya Abuja. To Abuja ba lafiya tunda baki a cikinta. To ai kai ne baka kawo ni ba. To ai duk shirin-shirin kawo kin nake ta yi gashi na yi kusan kashi tamanin. Saba'in da tara da rabi ne bai kai tamanin ba. Wake komai sai ki rage min maki ne? Ka dai cika rainaku. ku. ni bar ma in tambaye ka yaushe ne za ka zo na ganka kake da jibi-jibin na a kano zan wuke ah sorry um, hunter zan sake kiranki na ga ogana na kiran ok hello sir ina eh, na gani yanzu kaga wannan haka yayi an gyara komai da komai kawai dai yanzu ka jira wayata ka ji ko Assalamu alaikum Ina yin sa Ya kai Su Abu sun isa yarinyar tana waje To shikenan ki ce musu a kai ta waiting room in yaso ah, dan salama wasu mutane kafin ta shigo ko Thank you sir Hello? Hello Fatima? Um, za ki ɗan jira da Allah a waiting room saboda akwai 'yan baki dan salama. Ba zai yiwu ba, dan ci ne zan je na dawo. Kuma ne sai na kai gobe, amma na ci musu zan tafi a gobe saboda ina da lectures. Okay. Yanzu kisan me zai faru? Ina ganin bari mu je sai a kama miki masauki da za mu fita cin abinci ne. Ah, na san ke ma kina jin yunwa sosai. kawai dai bar mu a kama miki masu in so sai mu ci abincin a can ko mm, bari abu Yusuf har yanzu baka tambaye ni ƙawata ba. amma dai kin san ba manta ne ko ina eh, san baka manta ba shi yasa na tambaye ka ki bari kawai kar ki ƙara tambaya saboda me saboda na ce ba na so ki ƙara tambaya okay um e ka shiga abu na ko? Eh. Don ba na so mutane su ina ci. A ah, ba kowa. Bismillah, mu je. me duk abin da ya samu to komai akwai kuma kina da zabi ba komai duk abin da ya samu a kamu Baby. Who are you? Ah, Dala ina neman Abba ne. Abba kuma? Eh. Abba ya ce min number 104 bane. Oh sorry 103. Sorry da Waye? Fatima, ki bude na san ke ce a ciki. Open the door. Wa kake nema? ki bude na ce eh wa kake nema room 106 ba nan ba ne wannan ba murya fatima bace ba ita bace reception daga reception ne ba ita bace akwai an ce famfan ku ya lalace yusuf da allah ina so na tambaye ka wani magana ina sauraron ina so na san me yake faruwa tsakanin ka da roma ƙawata domin tana cikin tashin hankali kuma bai kamata a ce a matsayina na ƙawarta ba na sa ido na ga abin da ke faruwa ban kawo hanyar da za a bi a gyara ba al'amarin da ya faru tsakanin da ita gaskiya ba mai gyaruwa ba ne me ya zafi haka yusuf gaskiya sun fi so a ce mu bar wannan magana ne a'a gaskiya ba za a bari ba domin ta damu ina da kyau ka sanar da ni in ba ka so in ce wadara ta kaka wajen kawata amma fatima ki san cewa ba na yaudara duk abin da zan yi da mutum tsakani da allah nake a fili kuma ba na boye boye da zan yi yaudara ya ma za a ce in je har gidansu in ga iyayenta in kai gaisuwa na ciwon nasanta kin gara ban haka ba ko haka ne ni ma ban ce hakan ba amma akwai waɗanda suke haka kuma akwai da ma har iyayen boge suna tura amma kai ban ce haka ɗin kai ba amma yana da kyau ka sanar da ni abin da taimaka ko kuma ka faɗa mata abin da taimaka don a sami masalaha haka ne na san ki kina da gaya mutum gaskiya kuma ba ta tsoron faɗin gaskiya ko a gaban maye amma ina so ki min alƙawari ɗaya zan sanar da ke komai dalili amma ki yin alkawari ba za ki gaya wa Ruma ba ba kuma za ki gaya kowa ba saboda haka ma zan yi ne ba don komai ba kawai dai don wanke na ki tabbatar da cewa ba wai na yaudare ta bane na yi alkawari insha Allah ba zan faɗa wa kowa ba alhamdulillah haka ake so um, kin tuna wata rana da na zo Kano na kama hotel na kira ku zo ku sami to yanzu ba san yadda mu yi ba saboda kuna ji da kuna gani aka kira ni ko aka ce min dawo akan mitin da ake so ni so ya kama lalle dole sai na koma yau kawai dai ina so ki ɗan yi mata magana ne akan maganar samarin nan in ni ni in wani wani amma bai kamata a ce ina zuwa gurinta kuma na na yi kokari na ji ta sami iyayenta an tsaye da magana sannan kuma ta rika kula wasu ba ko kuwa saboda haka ni yanzu zan zo in wuce amma kuma ɗakin tunda yanzu na kama shi a maimakon a ce ya tashi a banza ina ganin za ku iya kwana a nan ku in so gobe sai ku ba su muku za ku ce wa kamera sai mun yi magana su ala lafiya mun gode Wa! ɗakin nan yau a nan za mu kwana a nan za ki kwana a nan dai za mu kwana <laughs> ni ba zan kwana a nan ba hostel zan koma in je ne kwanciya ta to shikenan ban damu ba amma kin tafi ina da waɗanda zan kira da yawa su tayani ba za rasa wanda zan yi ba bari in gani ma wa ya kamata in kirawo wa za ki kirawo eh mana wa zan kirawo tunda ke kin ce ba za ki kwana ba ba zan rasa wanda zan kirawo ya tayani kwana ba kin ga irin abin da nake faɗa miki ko rumar sa'o ba kya jin magana wannan tsale-tsalen da ke yayi yawa roma yau ke ce ki kwaso wannan gobe ki ɗauko wannan bai da amfani ya kamata ki zauna ki wa kanki faɗa ki riƙe mutunci oh sorry uh, no no problem you're looking for somebody uh, no no no uh, uh, I think uh, it is obvious that I made a mistake. No, no, no, no, no. You're looking for somebody. Uh, no, no, no. I think. It... <laughs> swear I did not enter Kin gane motar da muka zo da ita yanzu? Ruwa na siyo motar. Hmm? Ina so in bata motar as surprise bayan mun sasanta. Dan ina tunanin cewa ta gyara. To sai nake sanar da ku cewa zan zo Kano. Na kwashi kafa gari ya gari daga nan har zuwa Kano ni kadai a cikin motar. ina so mata surprise sannan sai ku kai ni filin jirgin saman dawa abuja amma da na je kawai sai na ce yi lodging a hotel ina shiga parking space ɗin hotel ɗin kawai sai na ga ruma tana tsaye a cikin motar sai ne dabara na ɗan tsaye a cikin motar na ki fitowa Naga wani saurayi ya fito ya zo ya same ta sun shiga ciki haka na ci gaba da tsayuwa a wannan gurin ban matsa ko ina ba har tsawon awa ɗaya can sai ga ita da saurayin sun sake fitowa sun shiga mota sun tafi lokacin na tabbatar da cewa ruma ta karɓi iskanci hannu biyu kuma rabuwa da shi abu ne mai wuya a gare ta wannan shine dalilin sa na haƙura da ita kafira mana gaskiya kun kishe kai yanzu nan wallahi billahi lazi la ilaha illa huwa tambaya ka wallahi ni ba ta wannan wallahi ni ba dan sanda bane tun yake yi tun yake yi wallahi tallahi ni ba dan sanda bane kai ne ya sanda me ya sanda me ba mu i feel i'm not a policeman an kwarakwasa wallahi billahi lazi la ilaha shut up somebody must what's that na ko shi ne dan sanda bane billahi lazi one name this guy is lying kin ne kin ne mai ne shi ne ha ina ci buye ha eh? Wanda ba kuro da nan wata kwayo wata ba da yau. Konya, ga matan nan ka kashe ta. Eh kuma kana so ka kashe wani kuma a rana daya. Ka kana ki eh? kuce. Wai yin wuri. mu. Don fara nan. Okay. Bana so ya sanda, bana so buri, bana so su, police ne. Let me shut up first now. Let me think. Shut up, let me think. Yeah, ah, tell. Eh? let me tell you something now. Yes, I'm done. You didn't even win the movie ni. Kai kaga yanzu ka ɓata aikin nan. Gaskiya. Bar sit down first. Wannan wannan sit. Wannan sit down. Adi ya yi mai ba. Ora agago. sai bari ma wait ora kola wait kai bonga to zo ma tukuna bari gya ma kashe wannan ai na sim kuskure ne amma mu bar wannan na yi wuce haka tempa tempa tempa wallahi tallahi ba abin Suleiman billahi allazi la ilaha shi ne zo ne ma wallahi If life stay there, doesn't come a one. minista ya ce in same shi a gida ah, kuma lokacin zuwan ya yi ya kamata a ce yanzu in tafi wani lokacin kuma na je wurin shi muna kaiwa har karfe ɗayan dare ma ɗayan dare Ƙwarai kuwa saboda haka mai yiwa in dai har da yiwuwar mu haɗu na gama da wuri zan same ki in kuma babu hali sai dai ce sai za mu magana a waya kenan yawwa ga kuma saƙo daga wajen yar minista ko dai ka ce dan minista suna <laughs> gode yawa amma nan kuɗin ba su yawa ba to shi kenan idan sun miki sai ki raba da ƙawayen ki tunda zamu da ƙawayen ki ko ko to zan tafi ba sai kin haka ni ba ki zaman ki dubu ɗari biyu da hamsin kai roma amma ta yi asarar muji tun da ya tafi bari na kirawo ta na faɗa mata na? e ina e ina simple e3 ok to shi shikenan ba matsala sai kin ƙaraso ya aka ina zaune a gaban ofis din su yusuf ina jiran wucewan ku ban ga fitan ku ba amma dai na san na ga range rover guda uku sun fita biyu bakake ɗaya fara ba a cikin motar da kika sani bane muka fita to a wace mota kuka fita wata bakar benz a cikin maka fita eh kuma haka ne fa na ga benz baka ta wuce tabbas a lokacin da muke tafiya na ɗauko mashi magana amma bai bani dama ba sai ce to bari in mun karasa inda za mu je sai na mishi magana bayan mun je ya sa a min oda abinci har na fara ci sai na ɗauko mishi magana ki sun nan baya san ji ya yi rantsuwa da cewa ba zai taɓa iya shirya da ke ba har abada har abada yadda muka yi da shi kenan amma ya ɗauki kuɗi ya bani dubu ɗari biyu ya ce min zai je gidan minista idan ya samu damar dawa fine in kuma bai samu dama ba to sai dai mu yi waya Fatima ina son ki gaya min gaskiya ba koyi miki kuma ba ta abin da muka yi da shi ba wannan gaskiyar nake nufi ba menene gaskiya tsakaninki da Yusuf inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ruma me kike nufi kin san me nake nufi Fatima ta ya za a yi ya dauke ki ya kai ki hotel sannan ya dauki naira dubu ɗari biyu ya baki sannan ki zo kina karanta min cewa babu komai tsakanin ku to ko ni da nake budurwar shi bai taba daukan dubu ɗari biyu ya bani ba na kuma ke Ruma, ba ki jin kunya abin da kike faɗa mu? Kunya? Maganan kunya kike yi? Ina tunanin na ɗauko kike raka ni wajen saurayi na ashe kenar ko ban sani ba sannan kuma ki min maganan kunya? Ai ba maganan kunya na wajen kawai ki gaya min gaskiya. Ruma me yasa ke jifa na da irin wannan zargin? Ba zargi bane, ba zargi bane. maganan gaskiya nake faɗa miki kuma ke kin san cewa ba zargin ki nake ba kawai ki fito ki gaya min gaskiya Roma ba kya jin kunya abin da ke faɗi kallon mutane fa suna kallon ki kunya ke kike jin kunyar su ni ba na jin kunyar su amma da ina son Yusuf da ban ga koki Abuja ba ƙarya kike yi dama can baki so zuwa ba sai na matsa miki sannan kika zo da kuma ban nuna miki abin da ya bani makaryaciya kin riga da kin san cewa zan gani ne shi yasa kika nuna min karɓi kuɗin ki karɓi kuɗin ki Allah isa tsakanina da ke zan yi wa Allah ya isa ke zan yi wa Allah ya isa Hello? Wa alaikum assalam mama. Ruma. Ina yi ne? Lafiya lau ina gajiya. Mama lafiya? Ya karatu. Alhamdulillah da godiya. To madalla. Um, mama dama na kira ki ne wallahi akan wata matsala da nake ta kokarin in ga na gyara shi ni kadai. To abun na ga ba zai yi ba mama dole sai kin shiga ciki. Shi yasa naga ya kamata a ce na kira ki na sanar da ke. To, to lafiya dai me ke faruwa? Um, wallahi mama akan akan zancen Fatima ne. kin ga ta ta tana nan tare da wani saurayi suna nan suna sheki ayyansu babu yanda ban yi da ita ba akan ta rabu da shi saboda mashiririce ne yanzu haka nan mama maganar da nake miki suna can Abuja ya kama mata hotel suna sheki ayyansu Abuja kika ce kware ko mama Fatima inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi babu yanda ban yi da ita ba akan ta rike mutuncinta ta ki shine naga kawai ba ni da yanda zan yi dole sai na sanar da ki inna lillahi wa inna ilaihi raji'una yanzu wato fatima ba makaranta take yi ba shashancin ta take zuwa yi iye to shikenan na nagode sai yi wa tufka hanci nagode Jabi Park. Wallahi wasu yan iska ne suka tare ni suka ce mun kudi na. Gari haka. biyo ni suka yi ni ma ban san inda aka yi ba so ki hakuri ni yanzu sai nake zan da rage miki dan wani abu to shikenan nagode nagode Assalamu alaikum. Fatima kina ina ne? Ina makaranta. Makarantar ubanki? Makaranta kika ce kina kina makaranta makarantar ubanki na ce? Shashanci wato shashanci da aka tura kiki kenan a makaranta? Shashanci kuma mama? Shashanci mana. Yanzu na Ruma Sa'u ta min waya take ce min ta gan kin tafi Abuja ke da saurayin ki ya kama miki hotel. Abuja kuma mama? Ashe dama 'yar iska ce ke? Shashasha mara mutunci? Abin da muka tura ki kenan wallahi ƙarya take mai ina Kano wani irin ƙarya yaushe za ta miki ƙarya gaskiya kike faɗa kin ji ko kan ƙara ji wallahi ina magana kina su maimaita min magana kina ce min ƙarya ne mama wallahi faɗa muka yi da ita faɗa so nan kuke faɗa Fatima ai ƙawarki ce Fatima ƙawarki ce da tun da ba ta miki sharri ba sai yanzu ne za ta miki sharri cewa kin tafi Abuja eh wallahi mama ƙarya take min ƙarya take min ya za ki da abin da ta faɗa miki mama kowa sanin halina ki san abin da za a aikata kin san kuma wanda ba za a aikata ba yau fatima idan kika canza halifa kin samu abokanai da kuke shashanci kin riga kin canza halinki ya zan yi sani wallahi mama ƙarya take yi min in san ba na miki ƙarya ba zan taɓa aikata haka ɗin ba to naji naji ba kya min ƙarya haka ne to amma ina so yanzu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 Takakken tambari ba ruwansa da busa ko kakaki da kansa yake fitar da sautinsa. Allah ya isa tsakanina da kai macuci a zalimi. Kallon kallo ake a gane na kallo kaji ba makallaci mai kallo. Zanen Ali zanen Ali. Yana ji na fara biya karatun ki na hari littafi. Da ɗaya har goma da bi a ciki ba haufi. yi san da ya zaɓe ki ya zanyi in bar kikin ya kamance da ni